zan yi magana akan abubuwa ne guda biyu insha Allahu a takaice na ukunsa shine jawo hankali abu na farko da zan yi magana a kai shine za ku ga na yi posting wa'insu videos haka wanda daga ciki akwai video na babba daga cikin malumanmu shine dr sani sannan na biyu akwai bidiyo na dr idris sannan na uku kuma akwai bidiyo na malam aliyu kenan to wannan videos za ku ga na yi deleting ɗinsa a feji na wanda za ka ga na yi posting a yanzu haka in ka shiga cewa wannan bidiyon wato an sa in goge shi kuma na goge to wannan bayani na farko kenan to zan faɗi dalilin gogewar saboda gaba don mu fahimci abin saboda ƙila <clears throat> wani abu zai iya faruwa nan gaba ƙila na yi magana ƙila wani ya ɗauka cewa ai an hana ka kai magana an ce ka goge gogewa zai iya ɗauka wato duk abin da ya shafi addini ko wata matsala tsakanin wani malami da wani malami wanda ya ce ka goge ya ce ka kasa baki zai iya ɗaukan haka zai iya ɗaukan a'a gogewa kuma iyaka wannan ƙadiyyar ne wace wato ƙadiyya ce mu'ayyana ita ce wacce ake ciki to shi yana da kyau na yi bayani to alal haƙiƙa ɗaya daga cikin 'yan uwa malam kakisu shi ya kira na a waya sai ce na ga kayi wani fostin ɗin wani bidiyo ya ce to wannan bidiyon dakta ya ce ka goge shi saboda shi bayanin da ya yi shi bai yi bayani akan kowa ba kuma hasali ma shi bai san ma wani ya yi wata magana ba sai a lokacin da yake karatu yana cikin bayani sai wani ya ce ai malam akwai waɗanda suke cewa 'yan Falasɗin, 'yan shi'a ne sannan sai ya ba da amsa cewa ai wanda za ka ji ya ce haka ai sakarai ne to kaga anan dakta shi bayaninsa ya yi shi bai san cewa wani ya yi wata wannan magana ba kuma wani ne ya tambaya a wajen ko yana neman ƙarin bayani sai ya bayani to da haka sai yake ganin kuskure ne kuma daga baya a zo a sa bidiyonsa sa'an nan a ɗauko na wani asa kaga wato sai ya zamanto cewa uwa shi amsar da yake bayarwa game da wani ne daga cikin malima wanda kuma shi ba haka ba ne shi kwata-kwata bai kawo kowa ba a wannan lokaci da yake wannan bayanin bai ma san wani daga cikin malima sun yi tsokaci akan ma haka ba shi yasa to sai ce bai kamata a sawo shi a ciki ba kuma kamar yadda muka sani dakta abin da yake faɗi shine mu shagaltu garaddi ga 'yan bida'a jama'a suna da mu akwai shirka cikin al'umma jama'a ba su gane addini ba kada mu ɓata lokacinmu dangane da tattaunawa ko rudut ga saɓanin da ke cikinmu har kuma ya kawar da mu daga kan asalin saɓani mafi girma wanda za ka ga siyar da ta sani kenan ko da yaushe haka waɗanda wato suke bibiya sun san komai kuma suna ji to shi yasa shi sawo shi da aka yi a ciki shi yasa ya ce shi a goge shi bayaninsa bai yi ga kowa ba kuma bai kamata a zo a sa shi a cikin bidiyo ba to wannan yasa sai na goge wannan shi ne dalili abin da sa ne wannan bayani shine kada a gaba in sa baki wani ya ce a ai Dr. Sani ya ce kaka sa baki na farko ni ba Dr. Sani nake karewa ba a shakhsiyarsa wallahi kuma ba shi nake wa aiki ba wallahi Allah nake wa aiki duk abin da na fahimci cewa abu kaza matsala ne ga tafiyar sunna da shawarar wani malami ba shawarar wani malami da ra'ayin wani malami ba ra'ayin wani malami da sanin wani malami babu sanin wani malami na tabbata a fahimta ta abu kaza nasara ne ga tafiyar sunna ko abu kaza ci ka zai kawo tafiyar sunna zan yi magana wannan shi ne ka'ida shi sa to na ɗauka in yi wannan bayani saboda kada gobe ƙila wani ya ce ai an ce kai shuru ai an ce kai kaza to wannan shi ne, abu na farko kenan game da wannan bidiyo da na shafe kuma na shafa sauran postin din sai kuma abu na biyu shine wato ɗaya daga cikin 'yan uwa wato malam ali ya yi kirana bayan na yi wannan postin din za ku ga akwai bidiyonsa a ciki ya yi kirana mun tattauna mun kuma fahimci juna ya yi mun su tambayoyi kuma na ba shi amsa wanda abin da ya sa shi ma yanzu zan ɗan yi bayani a takaice dangane da abin da ya faru tsakanin ni da shi saboda kada wa'insu su ɗauka cewa a'a ai haɗa baki muka ƙila ko idan mun tattauna to mun yi matsaya to waye kuskure waye daidai jama'a yana da kyau su san wannan abu to shi yasa yana da kyau shi ma na ɗanyi bayani wato malam ali ba shi da alaƙa da share wannan postin ɗin kai hasali ma sai bayan na shafe shi na share da ya ƙara kira na sai na gaya masa na ce ai bidiyon nan ma kaji kaji wato an ce in share shi da haka bayani na tsakanin ni da shi ba shi da alaƙa da goge posting ko kuma goge wani posting ba shi da shi musamman yadda na ce wato ya yi kira na ne cikin girmamawa kuma yana mutunta ni ina mutunta shi wala abin sha'awa abin sha'awa da ya kira na farko ya ce da allah kaza kaza ya ce na yi haƙuri ba ya kira ba ne ko don wani abin na a'a don alaƙa kuma yana da kyau ya ce duk da cewa ba mu taɓa yin waya ba to shi ya sa ya yi kira ne don wannan kuma haka ne mu ringa kusantar junanmu wannan shi zai sa ko da wata matsala ta taso shi zai ba da ƙofa ga a tuntuɓi juna ta ƙasa wanda abin da ya anan na jinjina masa wanda ni ya kamata a ce na buga masa waya to amma sai ni ban buga ba sai shi ya bugu kaga ya kamata a jajanta masa ko in ce a sara masa a girmama masa a wannan abu da ya yi to amma duk da cewa cikin tattaunawanmu na yi masa bayani cewa postin ɗin da na yi <clears throat> wato shi ba shi ne target dina ba gaskiya kuma na abin da ya faɗi ni ina ganin yana da dama ya faɗi fahimtar sani wanda ya yi ƙoƙari ya tambaye ni kaka me kuskuren abin da ya yi ci a kawai fahimtar ka ne ijtihadin ka ne kuma ita wannan matsala ma ta Palestine ni ina ganin ba matsala ba ce wacce ya kamata ta tada ƙura ta tada ƙura ko ta janyo saɓanin da zai sa mu bar yaƙar 'yan bida'a mu koma wancan ya soki wancan wancan ya zagi wancan wancan ya yi ƙoƙarin badda a wancan na ce ba wai saɓani ba ne wanda ni shi yasa ma za ka ga ban mayi magana ba a kai gaskiya ban ce komai ba saboda ban ɗauke ta wata mas'ala da a mahangar ilimi za a tsaya ana jayayya ba kowa fahimtarsa zai faɗi kai in kai musu fahimta kaza wancan kuma zai yi musu fahimta kaza tunda kai da ka fahimta ba aya ba ce ta gaya ma su ɗin kaza ne ko su suna da kaza ko su a'a fahimtar ka ne shi ma wancan in ya gano ya ce kaza ya ce kaza fahimtar sa ne shi yasa da ya kokarin cewa me na sani kuskure na ce gaskiya ba kai ne target ina ba a cikin wannan posting din na kuma gaya masa wato dalilin da ya sa ne wannan posting din shine akwai malama da suke ba da shawara kamar dr idris kenan cewa ai idan manya suna saɓani ko suna wa'insu maganganu a junansu na ƙasa su daina sa baki ya ce to da na ga kasa to shine sai na buɗe ƙofa na haska don kowa ya gani saboda nan gaba ni ma zan sa kenan kuma sa wasa na ce wallahi ban ga laifinka ba kuma bisa girmamawa kai dama haka ake so a yi in ka ga don hata bayanin da ya zo yi Ya ce kaza mu kaga wato zai ringa amfani da waɗansu kalmomi na girmamawa kuma haka ake so wannan shine tarbiyya ta karatu ko da a ce malami malaminka ne ka yi karatu a gabansa malamin sunna ne wani malamin sunnan kuma malaminka ne ba kai karatu a gabansa ba sai aka samu saɓani za ka zo ka tattauna ka zo ka tattauna bisa girmamawa wanda kai a fahimta ka kace ganin yayi kuskure zo ka ce yayi kuskure wanda kake ganin yayi daidai zo ka ce yayi daidai zo da dalilanka ka zibe jama'a su kuma mabiya sai su zaɓa har nake gaya masa nake cewa abin da ake cewa wai yadda wa'insu suke kawowa wai ai ba a sa baki wai saboda ai kalamul akran ne a baki tsakanin abu na malama manya idan ana tattaunawa yaro baya sa baki na ce ba daidai ba ne cewa kalamul yi tuwa wala yurwa ba ana magana kan mas'ala daga cikin masail na addini ba ne a ana magana ne kawai dangane da wani malami ya je ya faɗi waɗansu abubuwa kan wani malami ko ya soke shi ko ya nuna ma ai ba shi da ilimi jahili ne shi ko bai kaza ba bai kai to irin waɗannan abubuwa wanda abin da ke haifar da su shine wani zubin akan samu hassada tsakanin malima wani zubin akan samu sabani kuma tsakanin malima ƙila wannan sabanin ya kai ko mutum ya rufe ido sai ya faɗi wayansu maganganu sai ya jarraha ɗan uwansa to su ne ake cewa kalamin a yi tsuwa wa layirwa. amma batun matsala ta addini cewa wani babba ya yi magana wani babba ya yi magana kai saboda kana karami kar ka zo ka sa ɗaya a fifi ka ce ai kaza da yi daidai ne ko ba daidai ba ne na ce wannan ba addini ba kuma ba fahimtar magabata bane. ne allah bai hana ka ba manzan allah bai hana ka ba <clears throat> sa'an nan malama ma ba su hana ba kawai dai abin da ake umarta shine ka zamanto mai adalci sannan ka zamanto mai girmamawa ga kowane bangaren musamman idan saɓanin na ahalis sunna ne wanda yana daga cikin bayanan da ne masa shi sa dai alhamdulillahi wato akwai abubuwa haka da muka fahimci juna sosai kuma kamar yadda na ce wato magana da na yi da shi ba shi da alaƙa da gogi shi wannan postin da na yi ƙila ko wani ya ce a yi saboda kun yi magana ne da shi sai ka goge daga ciki kawai abin da ya tambaye ni na ba shi amsa kuma game da abin kuma ya fahimce ni na fahimce shi shi ne abu na biyu kenan sai abu na uku wanda <clears throat> shi ne yake damun mu kamar yadda nake faɗi mu ake cutarwa Allah mu ake cutarwa mu ire-ire na waɗanda suke yaƙa 'yan bida'a ire-iren mu mu ake cutarwa inda kuma da za mu sa abin a mizanin ilimi ba za mu ringa wa junan mu haka ba wallahi san zuciya ne ke shigowa san zuciya ne ke shigowa saboda abin bai kai a yi haka ba don ba yadda za a yi a ce wane ka yadda ahalis sunna ne a fahimtarka kai ma ahalis sunna ne sannan wani a fahimtarka ɗan bid'a ne ka yadda cewa ɗan bid'a ne ko yana kan bid'a wani kuma yana kan sunna ka amma sai wanan nan da yake kan sunna ka shagala gai masa raddi kuma raddin ma ya hada da cin mutunci a lokacin kuma da wane wanda yake kan bid'a zai sakata ya wala shi kuma wanda har ya ringa proud ma da cewa ai ya huta shi saboda ai yanzu kai ahli sunna da kai ahli sunna kun shagaltu shagaltuwa junanku yanzu cin junanku kuke wanda wannan cin junan naku har ya kai kun ba bid'a da shirka ta sakata tawala to inda aka fitar da wannan natija ba mai hankalin da zai ce wannan an ci riba kowa zai ce an yi asara kowa zai ce ba a yi daidai ba saboda alal aqal idan akwai darar a saɓaninka da kai da suna, sunna sa'annan akwai darar tsakanin saɓaninka da ɗan bida'a, to kaga darar guda biyu ya tabbata kenan to kuma in wancan ahalis sunna ne ko da akwai darar ɗin akwai cutarwa to cutarwar saɓanin da ke tsakaninka shi da kai ahalis sunna to bai kai darar ga shi saɓanin da yake tsakaninka da wancan ɗan bid'an ba to kaga alal aqal a irtikaba irtika ba a haffi ne. kuma yawanci saɓanin ma za ka ga wani zahiri wani ba shi aka ma taɓa ba a'a ko a'a shi aka taɓa ɗin shakhsiyarsa aka taɓa to inda ya taɓa shakhsiyar ka zai kai har ka bar 'yan bid'a su sakata su wala ka shagaltar da kanka ga wani ɗan uwanka ahli sunna haɗɗan bid'a ya huta saboda kai an taɓa ka an ci mutuncinka ina ganin babu ahli sunnan da zai ce an yi didi, ko an yi abu bisa ka'idar ilimi kamata ya yi taɓa ka ɗin ka haɗiye ka haɗiye saboda kai so kace sunna ɗin ta tabbata dai ka bar wancan ɗan bid'an ya sakata ya wahala har ya huta ka shagaltar da kanka ga wanda ya taɓa ka. har ka bai shi dan bid'a ya fito yana cewa ai cewa a wannan watan sun yi maulidinsu cikin kwanciyar hankali babu inkari saboda shi ahli sunna da ahli sunna suna da saɓani a junansu tur da wannan kalma tur da wannan mafita tur da wannan natija wacce kuma ta haifi ne bisa shagaltuwa wa juna kaji ɗan bida'a yana ya huta ji yana cewa ya yi abinsa cikin kwanciyar hankali kuma abin nan a wajen ka bata ne a wajen wancan bata ne ƙila abin da zai haiku na irin shirka da kafirci a wajen abin nan da suke yi da sunan san manzan Allah ƙila ya kamata ku mai musu da martani amma ba ku yi ba sai kuka zo kuka shagalta wa junanku to ya ba mai hankalin da zai ce wannan ya dace ko ya dace da ilimi babu shi ka ga wannan alal akal kai irtikaba akhaffi darraini kenan a irtikabu akhaffi darraini cutarwa ne guda biyu da cutarwar saɓaninka kai da ahli sunna da kuma cutarwar saɓaninka kai da ɗan bid'a to alal akal kamata ya ka haɗiye taka saɓanin naka kai da ahli sunna ka tunkaru wancan saɓanin ka kai da ɗan bid'a ɗin saboda shi ne mafi girma shi ne ka zakewa wato cutarwa mafi girma ka je gare ta shi ne tsakanin ka kai da ɗan bid'a ka haɗiye cutarwa mafi ƙanƙanta shi ne saɓanin ka kai da ahad sunna wanda alalakal abin da mutum zai iya yi kenan kuma shi ne ƙa'ida ta karatu kamar yadda imamu sa'idi ke faɗi cikin wani baiti nata nasa fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamil a'la min al masalihi wa ضده تزاهم المفاسد adna min al mafasidi yace fa in tazaham adadul masalihi yace idan maslahohi suka cikaro suka yi suka tattara gasu yace yuƙaddamil a'la min al masalihi to ana gabatar da mafi ɗaukaka daga cikin wa'annan maslohin sai kaga me fi. wannan ya fi ko wannan yana da kyau wannan ya fi kyau sai ka ɗau mafi kyau sai ce kuma wa bidduhu kishiyar wannan shine zahumul mafasidi shine cin karo kilashin na wa'ansu barna barna ne guda biyu ya ce to yurtakabil adina minal mafasidi sai ana zakkewa mafi ƙasa ne daga cikin waɗancan barna ɗin kamar yadda nake faɗi barna ne ƙila tsakaninka da kai da ahalus sunna ƙila wani abu ne na cutarwa ƙila wani saɓani ne kake da shi sai ga saɓani tsakaninka kai da ɗan bida'a kuma wanda wannan saɓanin ya fi girma kuma bu zai ka haɗa guda biyun ba kai wancan kai wannan wanda kuma shi ne ya faru don karkata wa yin ɗayan shine ya sa abubakar maɗatai ya fito yana sun huta kaga kenan wannan ya nuna ma a wannan lokaci ba zai yi a haɗa biyun ba kenan shi yasa sai aka bar ɗaya mafi girma shi ne saɓani na wanda kana ganin akan bid'a yake sai aka bar shi ya ci karansa ba babba ka yi abin da ya ga dama sai ka shagalta ga ɗan uwanka ahli sunna wanda saɓanin da ke tsakaninku bai kai saɓanin da ke tsakaninku da wancan ba to kaga anan za ka ga ba a samu natija mai kyau ba shi yasa yadda nake faɗi muna kira zuwa ga kowa da mu karan kanmu da mu ji tsoron Allah idan baka kasance ci gaba ga sunna ba to kada ka zamanto rashin ci gaba ko baraka wa sunna idan ban zamanto ci gaba ga sunna ba na ji tsoron Allah kada na zamanto rashin ci gaba ga tafiyar sunna kuma ku ji tsoron Allah in ba ku zamanto ci gaba wa tafiyar sunna ba to kada ku zamanto cikas ga tafiyar sunna mu ringa auna abubuwa wallahi in za mu tsaya muna cin junanmu abubuwa da suke faruwa waɗanda muke gani ko waɗanda mu suka shafa za mu zo mu ta faɗi mu ta kazawa da to wallahi ba mu samu lokacin da za mu yaƙi yan bida ba wallahi wallahi ba mu samu wannan lokaci ba babu ai gashi ta bayyana babu tunda abubakar ta yana sun huta sun yi abin su ba inkari cikin kwanciyar hankali babu inda da akwai lokacin da kila za mu iya musu raddi da shirkokin da suke yi da mun gani a ƙasa babin ne ya sa ma yake faɗi to yanzu dan Allah wannan ci gaba muka kawo tafe sunna dan Allah dan Allah ci gaba muka kawo tafe sunna kai tunani na yi tunani shi ya samu ji tsoron Allah wannan kenan sannan abu na gaba shine wallahi inda a ce mu ko musamman ne da irin sauran waɗanda suke irin hanya ta waɗanda muke tafiya tare inda a ce mu dukkanin abin da muka hango jikin wani daga cikin malima, za mu zo mu faɗe shi za mu zo bi masa raddi za mu zo mu tozarta shi to da ba mu da lokacin yaƙa 'yan a wallahi saboda duk abin da za ka hango a jikin wani muna gani a jikinka kai ma wanda kuma in muka sa ka a fefe ƙila sai ka fi shi muni ƙila sai an fi ganin aibin ka fiye da kai aibin nasa da ka gani ƙila in za mu irin hanyoyi na cin mutunci wanda Allah ya kiyaye ƙila da yanda za mu ci mutuncinka sai ya fi yanda ka ci mutuncin wani amma komai mukan hanga ne sai muke haɗewa muna jin ba daɗi saboda duk malamin da yawa suna ƙoƙari muna hangen wannan wallahi kowaye babu ruwanmu da gari babu ruwanmu da wai ɗan ƙungiya kaza ne ko wani ɗan abu kaza ne kuma musamman irin waɗannan masa'il na cewa wani ɗan ƙungiya ne wani ma ta ƙarfi ake sa shi a cikin ƙungiyar ta ƙarfi saboda kawai a ah, ya zo da wani abu kai kuma abin nan kana ganin bai kamata ya zo da shi ba to ta ƙarfi sai ka sa shi a cikin ƙungiya nan wani kuma kawai a ah, in ya ga a ah, to ai kana ta tura shi cikin ƙungiyar ɗin kawai sai ya karɓa wani shi ba kowa ba ne a cikin ƙungiyar kuma irin aikin da waɗansu 'yan ƙungiyar suke sai kaga kai da baka cikin ƙungiyar kana aikin da 'yan ƙungiyar ma ba sa yi mai muni ko irin abin da kake aibata su kai ma kana aikatawa Shi shine kila ta'assubanci ko kuma ƙungiyanci. ila ka ce duk wanda bai fahimci abin da ka fahimta ba to shi ba dan Allah yake ba shi ba daidai yake ba ba shi da ikhlasi baya tsoron Allah yana tsoron ya faɗi gaskiya kuma ba lallai ne gaskiyar da kai ka gano shi ya gano ta ba Allah ijikan Shekul Islam Ibn Taymiyyah da ya wallafa littafi ya ambace shi da raf'ul malam anil a'immatil a'lam wato wannan littafin in ka karanta shi za ka fahimci cewa tabbas irin yadda muke mu'amalantar junanmu ɗalibai da ɗalibai ko malama da malama mun sauka kan layi da ya zo yana magana ƙila ka samu babban liman babban malami sai ka ga wani hadisi kaza suka kuma ya ba da wata fatawa ta saba wannan hadisin a zahiri amma me yasa haka ya ringa kawo azar kila kai hadisin ya inganta a wajenka kila shi kuma ta hanyar da ya zo masa bai inganta ba kila fahimtar da kai wa wannan hadisin kila shi ba irinta ya yi masa ba kaga wannan irin abubuwa irin waɗannan abubuwa da ake ɗauke hanzari ake ɗauke uzuri to amma in muna ma'amalanta juna mu sai kaga babu uzuri kwata-kwata sai kaga in dai kai ka faɗi kaza to kowa sai ya faɗe shi sa'annan ya zama malami mai tsoron Allah kuma ba lalle bane kai abin da kake gani cewa ya kamata wane ya fahimta ba lalle ya fahimce shi ba fa ba lalle ya fahimta ba sannan abin da kai kake ganin shine daidai kila a wajen wani ba daidai bane kuma wallahi duk sabanin da yake tsakanin ahli sunna na malumin wallahi ba sabanin da ya kamata a ringa tare da jijiyoyin ba ne wallahi sabani ne wanda inda mun bi ka'idar ilimi da bai haifar da haka ba San zuciya muka sa sai ya haifar da haka tunda in dai aslan wani ahli sunna ne kaddara ya zo ya faɗi wata kalma kalman nan rushe sunna ce kalman nan kuskure ce akwai hanyoyi da za a bi kuma ya gyara a samu ci gaba sa'annan kaddara ma an ba hanyoyin amma ya ƙi gyarawa akwai hanyar da za a bi ta masa raddi kuma bayan da za a yi wani ya taso ya suka ya ce ko kaza ko a taso ana hayaniya can da can da can kawai guri ya ruɗe sai ka ga ƙarshe abin da ake so a samu na gyara ma ba a ma samu ba barna ce ta biyo baya rashin haɗin kai ne ya biyo baya baraka aka samu wanda kuma a ƙa'ida ta usulul fiqh a ƙa'ida na maluma da suke faɗi wannan a ƙa'ida ta fiqhu shine dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi toshe barna toshe baraka toshe wata cutarwa ana gabatar da shi ne akan janyo wani amfani akwai wata ka'ida da malama suke kawowa musamman malaman tafsiri shine al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar qad yutraku idza adda ila ziyadati munkarin abu ne kila munkari ne ka gan shi karara amma yanzu in za ka yi inkarinsa barna ne ma za ta haiku to wannan akan iya ma a bashi akan iya a bashi saboda me saboda ai za a yi inkarin munkar ɗin ne saboda me a samu masla a samu ma'aruf to ba ma ma'aruf ɗin ne zai samu ba munkar ɗin ne zai daɗu kila ta hanyar da aka bi kila ta wayansu alfaz da aka yi amfani da su shi yasa mu dai ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wallahi ina faɗi mu da muke yaka 'yan bid'a muke buɗe littafin su muke karantarwa mu ake cutarwa mu ake cutarwa saboda irin wa'annan abubuwa na cin mutunci da kaza da kaza da kaza ba ci gaba bane ga tafiyar addini ko tafiyar sunna inda su ibnu taimiyya. irin wa'annan abubuwan su kai wallahi da ba su ka yanzu ba wallahi da ba su ajiye wa sunna tarihi na jinjina ba wallahi irin yadda suke mu'amalantar 'yan bid'a aji su ne musu rudut amma saboda target ɗinsu ba wai wannan ɗan bid'a ba umma sun fahimci shi ba zai gane ba a'a waɗanda suke bayansa kila ɗalibansa kila waɗanda suka yarda da shi su yanzu ake isowa da saƙo shi ɗin bai cancanta a mutunta shi ba daman ina mutunta ɗan bida'a bai cancanta a girmama shi ba daman ina girmama ɗan bida'a amma sai abu waɗansu hanyoyi saboda me kada ka zo za ka yi gyara sa'an sa'annan ɓarna ta biyo baya raddi ka yi raddi kuma na ilimi amma shi karan kansa mabiyin ya san cewa kai ɗin fa karatu yi ba cin mutunci kai ba kuma sai ya ambace ka wai ya ce kayi cin mutunci ba yanzu nan wani abu da na gani wai wani ɗan bida'a ya rasa kamo inda alkanawi ya ci wani mutuncin babba abin da zai baka takaici sai ɗauko raddin da na yi wa malam sa'idi mai kwano ya yake sawa ga alkanawi yana cin mutunci ga alkanawi yana raina babba amma fa da za ka duba fa ba shi da biduwan da zai sa ya aibata ni game da shegunansa ya ce ga shi na yi kaza na yi kaza ko an kama ni saboda kaza yanzu don Allah wannan maslaha ne ga tafiya suna don Allah don Allah maslaha ne ci gaba ne kuma ƙila kai ɗin kai kai tura ni ka sa ni haka Ƙila abin da kake yi ne ya sa ni haka da Allah ci gaba aka samu dan Allah dan Allah wannan gyara aka samu ta yaya har in ba zan yi wa dan bid'a ba ta yaya wani ahli sunna zai sa ummasa ko ni ummasa ma kila wani ya iya cewa aa ya kamata ka yi haƙuri ka danne kila haka ne amma ni dan adam ne dan adam ne ni kamar yadda kake iya yin abu ni ma nakan iya yi sai dai a abin da ya kamata ka ce kaza kaza kaza to wallahi ni ma ba a san raina ba ban so ba shi yasa yanzu nake faɗi kuma wallahi matallahi. duk wani ahli sunna da na sa shi a fefe na dora ka na haska ka wallahi sai ka hasku wallahi kuma abin da ni nake hangowa kuma ina faɗi idan na hango wani alkhairi da ake samu ta ɓangarenka wannan alkhairin babba ne kuma musamman ma in ce asali ne sai kuma nake ganin ka tare da waɗansu abubuwa waɗanda minus ne to nakan iya haɗiyewa saboda yanzu in na rusa ka na yi iskatinka wannan alkhairin da yake ɓuɓɓugowa daga gare ka wanda shine asali shine tushe yanzu an rasa shi kila wani da yana ɗaukar ka a babban malami ka amma yanzu sai na zo na haska ka na yi ka kila na jayiltar da kai ko kila na wawantar da kai ko kila ma na yi ma raddi raddin da kowa ya gamsu cewa raddi ne to yanzu kila daga nan kuma wani sai ya fare ma gani gani don girman Allah ban cutar da shi ba wannan alkhairin da ake samu daga gurinka don Allah ban toshe shi ba wallahi so da yawa abin da yake hana ni yin raddi kenan wallahi saboda aunawa nake saboda yadda za ka kowa za ka ga wani da kashi kai ma kana da shi to amma aunawa ake me ya maslaha menene kuma zai janyo wa suna ci gaba shi yasa wannan shi ne dan sakon da nake da shi Allah ya sa mu dace Allah ka haɗa kan malamin mu ka gaba ɗaya Allah ka ɗora su akan daidai kuma abin da ka yadda da shi mu ji tsoron Allah mu ɗalibai malama su ma su ji tsoron Allah da an zo an sa ka'ida na tuntuɓar juna amma ko sati biyu ba a yi ba ba wannan ka'idar babu ita kuma wannan ba ci gaba muke janyowa ba a ce yau shikenan yau mun ci junan kanmu a gobe ma mun ci junan kanmu yan bid'a suna gefe suna munna mun basu sun bata addinin Allah wallahi ba mu da abin da za mu ga Allah gobe an kiyama babu babu shi daga an fita daga wannan awada wannan awada wancan ba mu da abin da za mu gaya wa Allah shine mu gaya kanmu gaskiya in gyara ka gyara ku gyara sai a samu ci gaba jama'a suna da bukatan mu al'umma suna da bukatan mu kuma wayannan abubuwan ma da suka faru sai kaga ta wani kaga ta wani bangare wani da ka ne masa kallon mai hankali sai kaga ashe ba shi da shi inda ka kai shi bai kai ba saboda a irin wayannan abubuwan ne kake gane kowa akwai wanda da yawa wani ya kiran ka. Allah kuma ahli sunna ya ci ma mutunci kayi kayi kayi kayi ka tsaya a yi tattaunawa ta ilimi ya ki ya gaya ma kalmomi wanda ko ɗan bid'a ne bai kamata ya gaya ma ba kila kuma shi ɗin zai ce ai yana sukan kaza a ce ba ƙungiya ka. amma in ya gaya ma waɗansu kalmomin sai kanka ya kwance ko ɗan bid'a baya kiranka ya gaya ma saboda me saboda kai baka fahimci abin da malamin ya fahimta ba baka fahimci abin da malamin sa ya fahimta baka faɗa abin da malamin ka ya faɗi ba kuma wallahi ba lalle bane ka fahimci abin da malamin sa ya faɗi shine daidai ba lalle bane dan yanzu in dai za a ce kawai shikenan duk abin da wane ga shine daidai kai ma sai ka zo ka ce shine daidai haɗin baki kenan amma in mun saba shike nuna mutuncin juna mu yi iskaɗin juna mu aibata juna mu ci mutuncin juna shike nuna dan mun saba tsakaninmu mu mu'alis sunna da yan bid'a ma bayan iqamatul hujja wannan yake biyo baya da yan bid'a ma ballantana tsakaninmu mu mu'alis sunna abin akwai bacin rai tun daga wannan abubuwan da suka fara faruwa akwai waɗanda da yawa sun yi kira na a waya sai abubuwa da yawa suka bayyana gare ni ba sai na fahimci cewa lallai ahalus sunna suna buƙatar ilimi lallai gabanmu in dai ba mu gyara ba akwai matsala wallahi akwai matsala Dan na yi wayoyi da kamar mutane goma in ba su kai sha biyar ba wani kira na ya ce eh ina so mu tattauna ni ahli sunna ne akan abu kaza muna fara tattaunawa sai in ga ashe kwata kwata ma bai ma san inda ma sunnan ma ta dosa ba kawai hamasa ne da ta'assubanci wani in an fara ya gudu wani in yace yana zuwa ko zai sallah ba zai ƙara zuwa ba amma har yau ni ban ga wayoyin da kuma akwai wanda da yawa suka ce ai muna ɗauka ce ai alkanawi ina ɗauka ce ba matsala ɗauki har yau ni ban ga waɗanda suka yi postin ɗin wayoyin da muka yi ba kakaf gaba ɗaya kai akwai wanda ma wallahi ya ce ya yadda an badda a wani amma ana da dalilin badda shi. wai ahli sunna ne ke faɗi eh ya yadda wani an badda shi amma ana da dalili mutum ɗaya yana da dalili a karan kansa sai ya ce wa wani ɗan bid'a ne daidai ne shi haka shi ya gani a karatunsa sai ka fahimci sunna kuwa ka fahimci sunna kuwa kawai haka ake zuwa a cewa na ɗan bida'a ne kawai babu iqamatul hujja ba komai sunna kenan kaga bai fahimce ta ba wani ma yace kai ya halatta a a kalli malam wane a ce malam wane jahili ne malamin sunna fa sai janyo wata aya na tutse shi sai ya nuna min waje wani istidlal sai na fahimci ba abin da ya fahimta bai ma iya istidlalin ba nan wani kuma yana kiran ka sai kaga tsantsan son zuciya ne kawai ta ta'assubanci ne ke cinsa wato yana yi ne bil ba bid dalili ba wallahi muna da buƙatar karatu ina da buƙatar karatu kai ma kana da buƙatar su wallahi akwai matsala nan gaba wallahi in ba mu tsaya mun yi karatu ba akwai matsala kai duk cikin waɗanda muke tattaunawa da su babu wanda muka fahimci juna kuma na fahimce shi ya fahimce ni irin malam adi kakaf amma kafin mutane za su sha biyar duk sun kira na duk sun yi kira na ke sa wallahi mu ji tsoron Allah mu je mu karatu Allah ya sa mu dace Allah ka haɗa kanmu gaba ɗaya Allah ka ɗora mu akan daidai da abin da ka yarda da shi ka nuna mana gaskiya ka bani ikon binta don malamin mu Allah ka haɗa kansu ka kawo musu zaman lafiya da fahimtar juna da tsayawa akan daidai gaba ɗayansu mu kuma ɗalibai Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ilimi mai albarka wanda za mu amfana da al'umma nan da ke tasu ba anaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah